masu kallon da fatan dai kun saurari takaitaccen bayani game da wannan fitaccen namu daga arewacin Najeriya. Yanzu za mu je ga namu daga ba wato mu ci mai farin jin namu. haka zalika a kowane ranar laraba mukan kawo muku mace mai farin jini abun koyi madubin dubawa ga sauran mata kuma a yau mun kawo muku wato ta fitacciyar mawaƙiyar nan wadda kuma take wato jan zaranta a ƙasar ta Najeriya da kuma Nijar kuma ta 'yar Nijar ce wacce ba bakwa bace face Fati Nijar. Amma kuma ainihin sunanta shine Binta yanzu za mu dan saurari bayani game da wacce nan mace mai farin jinin namu na yau ranar Laraba ai sauraron lafiya. Música mace mai farin jini na ranar Laraba. A yau ranar Laraba mace mai farin jinin namu ba kuwa bace illa face Fati Nijar, mawaƙiya da take jan zaranta a ƙasar Najeriya da kuma Nijar. A filin namu na mace mai farin jinin namu na yau za mu leƙa ne cikin masana'antar Kannywood inda ya fito da wata zaɓiya da fitilla take haskawa a idan duniya wadda ba kuwa bace illa face Binta Labaran wacce ake wa lakabi da Fati Nijar. Mace mai farin jinin mu ta wannan makon ta kasance jaruma wacce ta yi zarra a fagen rubuta waƙa da kuma raira shi ta kuma samu babban girma da ɗaukaka a duniyan waƙen Hausa a lokacin da ta rungumi sana'ar waƙe sai shi kuma waƙen ya mata goma ta arziki da har a yau take cikin jaruman mawaƙan Hausa a wannan zamanin. Fatini Jad tana riƙe da sarautar gimbiyar mawaƙan Burgu wacce take tunƙaho da wannan sarautar. Ita dai Fati haifaffiyar garin Wurno ce amma ta girma a shirya zarya a jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar, inda kuma ta yi karatunta na Alkur'ani da na addini daidai gwargwado. An fi saninta da Fati Nijar kasancewar ta haifaffiyar Nijar ce, a yayin da kuma ta samu lakabin Fati daga Fati Muhammad, wata jaruma da ta taɓa haskakawa a baya, duk da cewa tabbataccen sunanta shine Binta Labaran. Kyakkyawar macen ta samu kanta a masana'antar Kannywood bayan ziyartar magajiyarta a Kano a shekara ta 2004, inda tun lokacin take jan zaranta a masana'anta har izuwa yau da ta samu kanta cikin mata masu farin jini. Binta Labaran Allah ya yi mata murya mai daɗin ji da sauraro inda hakan ya kai ta ga zama a da take a yau. Baya ga baiwar murya Allah ya ƙara mata da kyautar baiwar rubutun waƙa da kuma rairawa. Diyar wacce ta zarce ma shekaru goma sha biyar a masana'antar Kaniwu ta samu ɗaukaka fiye da waɗanda suka shafe sama da shekaru ashirin da biyar a cikin masana'antar daga lokacin da ta fara harkar waƙe zuwa yanzu. tana da waƙoƙin da ta rubuta da ta rera da za su zarce ɗari shida a su ta samu lambobin yabo da jinjina a bisa su da kuma zaman su waƙoƙi masu fa'ida. Ta tsunduma a shirin kwaikwayo kuma shirin da ta fito su ne ƙuduri da wasu da daman gaske. Ta kuma taka rawar gani wani shiri mai suna sakatare a matsayin babbar jaruma. Tana harkar rera ma 'yan siyasa a Najeriya waƙoƙi sarakuna malamai 'yan kasuwa 'yan makaranta da dai sauransu. Babu wacce fati bata ranga ɗama waƙa waka ba kai har ma sojoji 'yan sanda fati ta yi musu waƙe. sai dai babu shaidar ko ta taɓa waƙe wani ɗan jarida a wani abun bajinta da rayuwarta ta fi mai da hankali wajen yin waƙoƙi da suka kasance na faɗakar da jama'a da ilmantar da su haɗi da nishaɗantarwa kana waƙoƙinta na soyayya cike suke da bajinta da farantawa ran masoya ta zama kallabi a cikin masu waƙoƙin Hausa a Najeriya wacce ta gogayya da fitattun mawaƙan Hausa da daman gaske waƙar da Fati Fatini tare. Rera mai suna Girma Girma tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka ɗaukaka likafarta ya cilla a duniyan nan. Ta kuma yi wasu waƙoƙi da suka samar mata da kima a wajen manyan ƙasa dattawa matasa malamai da sauransu. Harkar waƙe dai ya yi wa Fatini jan rana domin kuwa ta samu dimbin ɗaukaka da shahara a duniyan nan. A sakamakon baiwar waƙe da rera shi da Allah ya yi mata. Kai ba kawai a shaharar waƙen ya barta ba, ya kuma samar mata da hanyar bunƙasa tattalin arzikinta domin ta samu dimbin ɗimbin dukiya ta sanadiyar wake da rera shi wadda har a kashin kanta ma ta iya samar da masana'antar ta mai suna girma girma creative limited da take da yara da masu mata aiki da suke cin gajiyarta a ƙarƙashin wannan masana'antar nata haka zalika tana kuma gudanar da sana'ar hannu ta sayar da saidawa duk domin kyautata harkar kuɗaɗen shiga a gare ta fita ce wacce har yanzu bata yi aure ba amma tana da dimbin masoya a ciki da wajen Najeriya a Nijar ma haka zancen yake. Binta ta samu rabon yin yin hajj da umra ɗaya daga cikin shika shikin addinin islama ta kasance wata abar alfahari a zuri'arsu musamman gidansu domin tana taimaka musu matuƙa kamar yadda binciken wannan filin ya tabbatar fati ta samu dimbin lambobin yabo masu yawa a harkar waƙe da rera shi wadda har hakan ya sa jama'a da daman gaske karrama ta da zama tauraruwa a idan masoyanta da masu kula da harkar waƙen hausa don ko a wata juma'a ƙarshen shekara ta dubu biyu da goma sha shida sarkin bogu da ke jihar neja Abuja a Najeriya Barista Muhammad Sani Halliru toro ya naɗa fitaccen zaɓiyar Binta Labaran wadda aka fi sani da Fati Nijar sarautar gimbiyar mawakan Burgu. A yayin bikin naɗin mai martaba sarkin ya bayyana cewa tun kafin mahaifinsa Sanata Halliru toro ya rasu ya yi alƙawarin baiwa mawaƙiyar wannan sarautan amma cikin ikon Allah sai ba a yi bikin naɗin ba har ya rasu. Don haka ne dan nasa ya cika alƙawarin da mahaifinsa ya ɗaukar wa mawaƙiyar. Fati Nijar dai tana nuna gayar godiyarta ga Allah da ya kaita ga wannan ɗaukaka tana mai godiya ga masarautar Bugu bisa karamcin da suka yi mata irin waɗannan kaɗan ne daga cikin karamawar da kuma bajinta da Fati ta samu a rayuwarta a sakamakon waƙe.